Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. Taron koli akan sauyin yanayi da aka gudanar a Glasgow ya zarce lokacin rufewa da aka kayyade masa a hukumance. Yayin da masu tattaunawa suke tafka zazzafar muhawara kan yarjejeniyar ƙarshen taron. an shirya masu tattaunawar za su ci gaba a cikin daren jiya lamarin da ka iya shiga ƙarshen mako dole ne bangarori su amince da yarjejeniyar kanu su ba hannu a ƙarshen taron tawagogi daga kasashe 197 suna kokarin cimma yarjejeniyar yaƙi da sauyin yanayi kana a takaita ɗumamar yanayi a duniya kada ta haura ma'aunin digiri celsius 1.5 adadin da aka auna a yarjejeniyar paris a shekarar 2015 wanda kuma ke kallo mai muhimmanci wurin kawar da mummunan tasirin sauyin yanayin amurka ta ɗora sabbin takunkumai kan ma'aikatan tsaron eritrea da jam'iyya mai mulkin ƙasar da kuma wasu manyan jami'an gwamnati su biyu sakamakon rawar da eritrea ta taka a yakin habasha a jiya juma'a ne sashen kula da kadarorin 'yan kasar waje na ma'aikatar bitar malin amurka ya sanar da takunkuman da aka dora wa ma'aikatar eritrea wadda sojojinta suka shiga yaki a tigiri tare da sojojin habasha da kuma jam'iyya ɗaya tilo a eritrea mai suna people's front for democracy and justice mai ba da shawara akan tattalin arziki a jam'iyyar gibrahewit kidan da shugaban hukumar leƙen asirin ƙasar abraha kasa ne mariam suna cikin waɗanda takunkuman suka shafa da wata kasuwanci a ƙasar eritrea mai alaƙa da jam'iyyar ta hidri trust red sea trading corporation a hali da ake ciki kuma mai magana da yawun majalisar ɗinkin duniya farhan haq ya ce gwamnatin tarayyar habasha ta kama mutum da goma ma'aikacin majalisar da zai karu da mutum tara da ke kulle da ma wasu sama da direbobin motocin dakon kaya su saba'in da majalisar ɗinkin duniya ta ɗauke su aiki na wucin gadi a jiya juma'a an gurfanar da dadaddin aminin tsohon shugaban kasa donald trump stephen bana a gaban doka bisa zargin aikata laifuka na cin mutuncin majalisa bayan da yake amsa sammaci da kwamitin majalisa mai binciken tashin hankalin majalisar dokoki ya bashi ma'aikatar shari'a ta ce tana tuhumar banan mai shekaru 67 ne da laifin kin amsa gayyatar bayyana gaban kwamitin da kuma kin bada takardu da kwamitin binciken ya bukaci a cikin sammacin sai dai ba bayyana ranar da zai gurfana a kotu ba babban lauyan gwamnati mary garland ya ce gurfanarwar da aka yi wa banan ya nuna yadda ma'aikatar shari'a ta yi tsayin daka wurin tabbatar da tsarin bin doka da oda kowane laifi da ake tuhumarsa yana da jan kunni na akalla zaman gidan yari kwanaki talatin ko kuma daurin shekara guda a gidan yarin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc a jiya juma'a wata kotun myanmar ta yanke wa wani ɗan jarida ba amurke dani fenster hukuncin ɗaurin shekaru goma sha ɗaya a gidan yari bisa aikata laifukan tare jama'a ba bisa ƙa'ida ba da ingiza jama'a yi wa sojoji bore da kuma take dokokin biza wato izinin shiga ƙasar in ji lauyansa kuma wanda ya ɗauke shi aiki lauyan fenster tan zhao ang ya faɗa muryar amurka cewa a daidai wannan lokacin babu wata niyyar ɗaukaka ƙara wasu ƙarin zargin da ake yi wa fensta su ne yin kalaman iza jama'a su wa hukumomi da kuma aikata ta'addanci lamarin da ka iya sa ya ci gaba da zaman gidan yari har ƙarshen rayuwarsa lauyansa ya faɗa a ranar laraba cewa ba zai iya yin wani bayani ba akan ƙarin zarge-zargen da hukumomin suke tuhumarsa da aikatawa a ƙarshe a jiya juma'a rasha ta tura jami'an tsaron ta zuwa iyakar ƙasar belarus a kusa da poland inda ɗaruruwan bakin haure suka yi sansani suna ƙoƙarin tsallakawa zuwa nahiyar turai kremlin ta ce jirgin jami'an tsaron domin gudanar da atisayen yana zuwa ne a daidai lokacin da ma'aikatan tsaron rasha take tura sojojinta a kusa da ukraine din kana tana ƙara fargabar da tarayyar turai da amurka ke ciki ana zargin moscow da taimakawa kawayenta shugaban belarus alexander lukashenko yana shirya tsallakawan bakin haure zuwa poland a matsayin wani nau'i na yakin hadaka da kungiyar tarayyar turai da kuma takalar kungiyar labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka birnin washington dc Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Mai sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. A yau za mu tare ne jihar Sokoto, inda 'yan bindiga daɗi ke ci gaba da tafka aika-aika. Madalla. Honorable Idris Muhammad Gobir da ke zama tsohon shugaban karamar hukumar sabon birni ya mana karin bayani akan yadda mutanen yankin nasu ke biyan 'yan bindiga daɗi miliyoyin kudade don dai su zauna lafiya. Yana da gari hamsin da biyu waɗanda duk waɗannan garuruwa 'yan bindiga sun zo sun aza musu haraji. kuma daga cikin waɗannan garuruwa musamman musamman waɗanda ka sani cewa hasun sun su da kuɗi ne sauran baɗawa su tudun wada ga sunan su nasarawa zango na 1 miliyon ga sunan su tsauna ta girke Allah kiro miliyan uku da dubu ɗari bai an kace su bada da sun bada miliyan biyu da dubu ɗari tara an bada shaida nake na tabbata eh, dogon marke miliyan biyu da dubu ɗari bai an kace su bada da dubu ɗari biyu kuma sun bada da kwaro dubu ɗari kuma sun bada eh, adamawa sun riga sun bada kai tsaye sun ka zo duk ranar da an ka ce a bada kuɗin nan wanda kwanakin da sun ka bada yan mu a bada ba su zo sun zo yanzu daga cikin garuruwan nan da nake hada maka yanzu misali in ka zo ka diba cewa irin su jinjiraje da dare ai da sun ka ci amsa kuɗi da basu bada kuɗin da an ka aza musu ba an kashe mutum biyu gare miliyan hudu an kace su bada jinjira da sun ka tahi jiya basu samu kuɗin ba mutum biyu sun kashe sannan sun tahi irin irin su atallawa sun zo hasun ba su kuɗi su ma dubu ɗari hudu payment ɗin su wanda su bada garin kwacal wanda na riga na faɗa muku wancan lokaci miliyan hudu an kaza musu sun bada miliyan biyu eh, walƙiya sabuwa sun aza mata miliyan guda walƙiya tsohuwa sun aza mata dubu ɗari uku eh, katuma dubu ɗari shida ha an biya wannan kuɗi na katuma garin katuma an biya ni ni gai wannan maganar wanda kuma yake shakku ya je ya gani kuma idan mutum zai karyata mai zo faɗi dalilin karya bi lazi ko mu je kotu da shi in bai dalili saboda duk abin da zamu haɗi zamu haɗe shi ne daga mutanen mu abin da ya faru da mun ka sani tsakaninmu da Allah kamar yadda na saba haɗi ina haɗa muku mu muna haɗi ne domin gwamnati ta ɗauki matakin abin nan a haɗa mata cewa ga da ke ciki sannan baran nan haɗa mutanen nan su kai duk garin da mun ka zo mun ka muku haraji mun ka ce za mu zo rana kaza akwai radda ba mu zo ba su ce sun hwasa zuwa sannan akwai wanda zaka jami'in tsaro ko dan sanda ko soja ya ce tunda za mu zo a zo a hana mu haka suka faɗa maka nan da haka duk mai neman zaman lafiya ko shiga gona sai ya biya wannan harajin da yan bindiga ka ajiyewa yanzu wannan lissa ka bamu ko kuma sunayen garuruwan da kace sun kai guda hamsin da wani abu ba sun kai ba guda hamsin da biyu ne ga suna ga nuna kamar tsawon wani lokaci ne ake azawa mutane biyan waɗannan kuɗaɗe haka ana faɗa maka abun da ya taso daga cikin sati biyu sati biyu zuwa lokacin da muka magana da kai yanzu sati biyu ga duk garuruwan ka sun tun da sun gano duk garuruwan ga da mun kalli su ha gaba ɗaya babu inda za ka yanzu ka samu saniya guda ko tun ya kora ga wanda za a sata babu shi sannan in ɗaukan mutane ko na babu don haka sun dawo tun da dole sai kun rayu cikin wannan garin to sai ku biya haraji ku zamna in ba haka nan ba kau sai dai ku bar gari a kan bu samu kuɗi ba ka tambaya ka ji sun taidan karma jiya da dare banda sun zo a jinjira sun taidan karma jiya ya aka yi kai jiya jiya jiya da daddare jiya daren jiya a gen kuma sun ka tai garin magirar kware sun ka je sun ka rufin ɗin mata mala idi shi na nan cikin garin magira duk ko da take garin babu wanda sai zo ya taimaka mata so wannan muna haɗi ne domin a zo a yi gyara muna haɗi ne domin gwamnati ta ɗauki mataki. amma mun ji kwamishinan 'yan sandan sokoto ya ce wannan batu fa duk labari ne kawai. Ke ai kwamishinan yan da shi ke labari. Wa labari yake hodi. Ni ba SA nake ba da ministan police affairs na Najeriya. Abin da nake hodi ni kankana ba ina hodi bane dan taimaka security. Kuma hodin da muka yi tun da hodi na muka yi dan duniya ta sani dan shugabanni su ƙara sani. Ai shi yasa muke hodi. A zo a gyara in an gyara gobe za ka ji mu muna mai magana. shekarar mu shida babu wuta cikin karamar hukumar kisa benin mun taba cewa bamu da wuta ba ita ce priority din mu ba ko abin da muka ba hankali tsaro ne gaba gare mu shi sa muke magana tsaro bello ka ji mun ci gaban da ake muna to honorable Idris Muhammad Gobir bari mu duba matakan rufe wato hanyoyin sadarwa da aka yi a Sokoto kamar wani ci gaba aka samu in har da akwai ci gaban ki ci ba da aka samu kamin wanga lokaci da system din mu yadda tsari yake da mu da tsakanin mu da mutanen mu da jama'an tsaro mukan buga wani lokaci mu ce ga su radda sun ka ga dama su hita in sun ka tai kojin su an ka yi inda za a yi banna da za a ɗauki dabbobin mutane 100 ko 100 kaza a rage kila ɗauki hamsin ko talatin da sauransu su tsere misali saboda suna jin kila ko jama'an tsaro da su inda zai sa a kashe mutane ko a jima mutane heye da hamsin ko ashirin misali zai sa kila a rage abin su wuce sannan kuma wanda duk hisu muhimmanci eh, idan an ji labari an ce 'yan bindiga sun taso suna gari kaza misali a ce za su tafi rambadawa tun daga nasara an samu labari ana yi haɗa mutanen rambada su buga waya cewa ga sunan sun wuce mashin kaza wannan mutane duk wanda annan zai zabi ya ɓoye wasu su yi gajeji wasu su haye sama wasu shige cikin dakuna su kukkule su ɓoye misali sai wanda Allah ya sa kaddarar a kashe shi ta kama da shi a kashe shi eh? to yanzu da an ka ɗauki network haɗa mini tun da an ka ɗauki network duk garin suka san zo zuwa su kai kuma duk abin da suka su yi su yi sannan kuɗi da aka badawa na ramsi sanu haka aka ɗauka kuɗi su ce a zo wuri kaza iske ko kuma su hawo mashin su taho ai daga cikin da kwamishina ke magana cikin maganganun muka tattauna da shi a yau ɗan da dare yau lahadi ai mun yi magana kan cewa a'a waɗannan mutane mutanen gari na kila suka amsa kuɗi ko suka amsa kuɗi su kai da sunan bandit don su sata na ce ba gaskiya ba ne. barai ka hau mashin da kansu su taho cikin kananan duk ƙauyukan zaman birni su aje mashin ɗinsu ko goma ko sha biyar ko ashirin su zamna su sa a kiros ko a mashi hida ana gina masu su ce magana alƙalin da aka yi na kuɗi na kuɗi in ba ku da cikin kuɗi abin da gare kun ka tara a amsa a ce shi za a ba da ciko ko rana in ko ba ku da shi a samu wulakanci ko a nemi ainihin mutanen da da muhimmanci a ɗauka a tare su ƙauye sai kun kai kuɗin da kanku da ba sannan a sako su dawo domin mutum na faɗa ma da ka sani To jami'an tsaro mun ji an ce babban hafsan hafsoshin dakarun Najeriya wanda shi ma ɗannan jihar Sokoto ne ya ba da umarnin a kafa wasu sansunonin soji a yankin Goronyo domin tunkara wannan matsala gadan-gadan. a ya yanzu me ake ciki ne tun da garin iyaka inda an ce welcome to sabon birni daga goronyo har zuwa cikin garin sabon birni kilomita hamsin na da uku ko da biyar bari in ga maka wannan magana ba dan sanda ba ko dan bulala ba ha gani bile soja sai in ka shiga cikin garin sabon birni duk inda adda babu ko guda ko dan bulala ko dan geza ba ha gani bile dan sanda haka shiga cikin gare sabon binni sai in ka zo cikin gare sabon sana kaga yan sanda ko sojoji amma duk waɗanda dauka da hilu suke kuma tun sadda wannan abu ya faru ka hada min wani dan sanda ko wani na tashi ta ta patrol ya zo ya ce yawo aiki kaza dawo waɗanda awo kyalle sun ki bada labari na hakika na tsakani da Allah irin wannan da muka sani muka bada kuma duk yakin duniya system na duniya ya canza mu shahudi idan za ka je yaki waɗanda za ka yi ma yaki dole sai su shigo cikin wurin nan domin sai ka samu information da abin da za ka yi wannan wuri sannan abin da aka kuma su kamata a tambaya dan mu haɗi mu ce awo lalle abu kaza ana yi na gaya ma ko last program da muka yi da kai idan ka kamin abinci ka ce a kamin abinci in abinci ni zan faɗa maka lalle na gode an kama abinci in ko ba a abinci ka ce ka aiko an kama abincin nan zan faɗa ma ni ban ci abinci ba tun da ban gane shi ba to kana son mu kuma dinga faɗin ƙarya don me za mu dena yin gaskiya dole mu faɗi gaskiya domin gwamnati ta san girman na nuran nan kuma ta san waɗannan yankuna duk lokal game ɗaya sabon birni in ka cire man garin sabon birni babu wani gari wanda ya karhe yan bindiga kuma babu wani gari inda ba karshe control ɗin yan bindiga yake ba kuma duk garuruwan da za a lisa a sami lokacin na rantsa ubangiji ba kawai ka lisa min gari biyu ko uku kila irin su lajin inda sun jajirce suna tsara kansu su yan banga adan da sauran wurare amma a fatfuran irin wannan duk garin da ka sani banda garin sabon birnin cikin gari karamar hukumar ta yi karhin gari 300 zuwa 500 babu wani gari wanda wani yake cewa control din shi ne wanda ya karin bandis um, honorable yanzu wani hali mutanen sabon birnin ke ciki ne ganin su sun wato bar gidajensu suna nan wurare da dama ciki har da kasar Nijar. Wulakanci ba. ba garin sabon birni ba ko cikin garin sokoto akwai yan sabon birni wanda bara akwai gari guda gida guda sori shina nan in ka shiga cikin eh, sokoto a gidajen yan majalisun tsohi kusa ga ainihin masallacin da jari da yayi wannan gida abinda a yan gudun hijira mace shida a ciki kuma duk yan tsamaye ne kuma ba abinda suke cikin wannan wuri sai bara akwai wani bangare inda yan gata suke akwai wani bangare inda suka sama yan walalle banda mutanen mu wanda kaji a kusa wanda sun ka tafi Nijar da sauransu ɗaruruwa ba maganar Nijar aka yi ba wanda an kai magana kwanaki wanda aka ce a wai mutanen da a ce musu kai mutum dubu goma ba ko ishirin wai mutum dubu ɗari ne wannan magana ba za ce ƙarya ce in mutum na so ya zo mutum ai nan gidan rumji inda sun ka tsaya mutum da adakwai na dan gudun hijira me yasa ba su tahi sha da kwari ba me yasa ba su tahi eh, dogon daji ba dan daji ba duk waɗanga wurare wurare na inda yan gudun hijira mu suke yan sabon birni kuma sannan mutum me yasa kuma da za a dawowa ba su dawo garin sabon birni ba sun ka sake komawa ta Nijar sun ka wuce sun ka dawo ta Ilela sun ka tahi. a cikin garin sabon birni da ka magana da kai dan gudun hijira na da kwai ko yan jarida ku dinga taimaka musu gaskiya ku dinga zo kuna ɗauko hotuna kuna gudi mana Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. Solomon Abu shine wanda ya daidaita mana sauti. A madadinsa da kuma wakilinmu na Sokoto, Muhammad Nasir, Hassan mai na kai nake sallama da ku, mu kasance lafiya. mutuwa gai gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku cikin shirin nan na da ɗan gari. Shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio talabijin na jihar Nasarawa. Ni ne na mai gabatar da wannan shirin Sadiq Abbas. A yau dai mun garzaya zuwa fadan mai martaba sarkin Igbagbo da ke ƙaramar hukumar Doma a nan jihar Nasarawa. nasarawa alhaji adamu usabunya alhaji muna maka barka da zuwa cikin wannan zauri nan masha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ni ne naku sadiq abbas da zan gabatar da wannan shiri nake cewa sai ku gyara zama domin sauraron yadda tattaunawar tamu za ta kasance a mai martaba ba tare da bata lokaci ba za mu so ka yi wa mai sauraro ko in ce ka ba mai sauraro takaitaccen tarihin wannan gari na igbabo alhamdulillah ina godawa Allah Allah na Allah ya bada dama aka gaito sarki igbabo babu ya zama to daya daga cikin wayanda sai ya bada daidaitun bayani game da masarautar alhamdulillah ni haifafe na cikin gari babu kuma alago ne ni wato alago mu cikin gari babu da kewayenta eh, babu ta kafu shakara shekaru masu dama wadda suka shudi kuma alago ne suka kafa wa garin ba zan iya kawo yawan shekarun da garin ta kasance ba gaskiya kenan to gari babu gari ne mai tsohon tarihi gari ne wadda aka kafa ta don zama lafiya da cin gaba da arziki na kuma ta kunno kaiwa garin to gari dai ta kafu kuma masu yin sarauta a wannan garin cin garin babu ne. domin kwa man kabilu dai sun kai wajen kusan kabilu ɗaya ɗaya ɗaya goma sha hudu akwai aragai wanda suka kafa garin akwai fulani akwai egon akwai madan kasa akwai tibi akwai ogoja akwai ibo akwai eh, yarbawa akwai eh, lendere a garin igbabo suna da dama dukan gaskiya to yanzu zaki kaman shi wannan sarauta kai sarki na nawa ne kuma shin eh, gado ne sarautar igbabo eh, sarautar igbabo gado ne da na gaje kaka wanda ya haifi wato kaka na kenan wanda ya haifi baban baban garin sarauta dai da suka yi yawan sarakuna na saka cure ni ne na arba'in da ɗaya. To kamar shi wannan gari na Igbabu da me kuka shahara a kai da me aka san shi da shi? Shin ku manoma ne, matsanta ne, makiyaya ne, ko wani irin sana'a aka san al'ummar wannan gari da shi? Ai garin Igbabu tumbin giwa ayi manoma ne tsantsan ba mu da wani sana'a ta wuce noma. Akwai dai wanda ba za a yi ba. amma ainihin da aka shahara kai tijin noma wasu garuruka za ga mutanen garin sukan yi ƙaura ne daga wani gari sai su zo su samu guri su zona ko ƙilla saboda noma haka shin ku kuna da wannan tarihi na cewa killa kakanninku can can killa sun ƙaura ne ko ya Allah daga cikin garin doma ko kuma daga wani wuri haka suka zo garin igbabo igbabo tarihi ya nuna yanda doma ta kasance to haka ma iyayenmu sun zo tare ne suka zo domin kowa da suka zo su kuma suka ya suka wuce sai igbaba akwai wa akwai kani wa yana na a can gaba kanin yana nan kanin shine uh, garin na cin da sunan shi wanda da ganuwa mutane su biyu nan dukkan su sun yi ganuwan su wato na fuskanci dai kusan wasu da suka yada zango a garin doma wasu kuma sai suka tsallaka suka je can su igbabu za iya cewa kamar yan uwa ne daya ya kafa wannan gari na igbabu daya kuma ya je kafa wannan gari kuma daban yes to kamar wani irin kalubale za iya cewa wannan gari yake fuskanta banda ya garin yake fuskanta dai shine damuwan guda daya ne wanda ya zumunta ruwan dare gama gari wanda ni na san cewa muna jin zafin wani abin kuma muna roƙon Allah Allah Allah ya takaita mana wannan damuwoyin ita ce eh, yan uwa abokanan arzikinmu zuma mu fulani suna kawai muke samun wannan fuskanta in ba haka ba ba wani da wani damuwa a wannan gurin muna zama lafiya kalau kamar wace irin matsala kuke fuskanta kamar ce dai makiyaya dai kenan da manoma ko makiyaya da manoma na'am kamar wace irin matsala haka ya kamarin matsala yake matsalan shi ne idan manomi zai yi noma makiyayi kuma shi kiwo ne da shi Mamakon ya kiyaye abin da yake kiwo wani lokaci wasu daga cikin su marasa eh, tunani mai kyau mm. sai su shiga a gonaki su je su yi ta'adi wanda kuma har zai daga hankali amma wasu daga cikin su in sun shiga ma sun san cewa sun shiga za su yi barna kuma ko an samu su ko ba same su ba suna fito da kansu su cewa ga abin da yake kalilan daga cikin su masu bata alamar za a iya cewa yanzu lamarin ya yi sauki ko kuma yana nan yadda yake alhamdulillah yanzu kam tun da mai martaba doma na doma har kullum ya kira mu ya mana bayani takaitaccen bayanin da mu gyara kawai gyara zaman a wannan da iya kokarin muke da kai da komowa alhamdulillah abin ya yi sauki akwai batu na eh, kaman matsalar hanya ruwa makaranta asibiti shin waɗannan bangarori ba ku da wata matsala wannan ya shafi wannan akwai matsalolin matsalolin shine kamar abin ya shafi hanya makarantu da kuma batun maganar ruwa ana samu an samu damoyi amma ba damuwa ne zai iya zumunto zai daga hankalin kawai daga cikin mu ba community eh, effort namu mu iya kokarin da mu da mu a samu wato rijiyan bursasa kenan bohol bohol da sauransu ana an samu wannan wannan an dan samu sauki kaɗan daga ciki bayan wannan batun maganan hanya tun da marigayi alhaji aliyu akwai doma allah mishi rahama ya yi wani hanyar da ya je ya tsaya a dai samu mu samu sauki a ta wannan gurin da mu so muke yanzu gwamnati mai ci yanzu kuka da muke kawo wake kenan yanzu haka domin shi ma ya duba mu da ido rahama su kwalbatoci da sauran hanyar da ruwa zai kasha nake cinye hanyar. a kowane guri ma kana cikin ganin ba ba sai ga wannan gurin ya fara cinyewa amma muna kai kuka dai wa gwamnati mai ci yanzu ya tamaka mana ya duba mu da ido rahama da mu ya magance muna wannan idan an samu kwalbati ɗayawa sosai da aka yi wannan gyara wannan kwalbati insha Allah kuma da tafi da daida batun kiwon lafiya shi ma ba ku da matsala a wannan bangare kiwon lafiya ba mu da ma akwai ba matsala ba matsala na yake da shi guda ɗaya ne tak ka san mutumin kauye baka yi mishi duk iyawanka dole ne za samu dan abin a wani guri domin gwamnati dukan sun yi mana akwai mdg wanda aka yi mana tsaye da bohol da komai ai mana gaskiya fi sabilillahi muna ya ba a wannan gurin fiye da ina ke zamani sai dai kawai muna roƙon Allah Allah ya sa a karfafa magunguna da sauransu daga ƙarshe wace kira za ka yi wa al'ummar garin Igbago kira na zan yi wa jama'a al'umma na cin garin babu da kewayenta ne ina roƙon Allah gurina da gurin yau uwa abokan arziki mu rungume lafiya dukkan abin da zai kawo fitina ne zai ta da hankalin wani daga cikin mu kada mu yadda da wannan duk da zaman lafiya yake mu kokari mu samu zaman lafiya ko a ina ne yake mu samu domin mu zama zauna tare da shi in ba zaman lafiya arziki zo to jama'a mu yau dai mun tattauna ne da sarkin igbagbo alhaji adamu usabonya inda ya ba mu tarihin wannan gari da ma irin kalubale da wannan gari yake fuskanta a madadin shi babban bakon nawa alhaji adamu sabonya ni sadiq abbas da na gabatar da wannan shiri nake cewa mu haɗu a wani mako madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri da kuma matasa a duniyar gizo na shamsiya hamza ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salaman abo da hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.